Tun a washe garin farmakin da shugaba Idris Debi na Chadi ya jagoranci kaiwa Boko Haram a kewayen tafkin Chadi, rahotanni ke cewa kungiyar ta shiga yunkurin mai guraben mayakan da suka sheƙa lahira a sanadiyar wannan gagarumar kakaba a yankin Difa da ke ɗaya daga cikin yankunan da ke fama da ta'addancin Boko Haram. Ƙungiyoyin ci gaban jama'a na da masaniya a game da faruwar wannan al'amari, kamar yadda wani jagoran su Mara Mamadu ya bayyana min. cewa labarukan da muka samu da muka tabbatar hmm. cewa boko haram din gulgudin nasu ɗaiɗaiku da suke nan kin suna shigowa cikin yankin kamar nijar har ma da Chadi su kashe mutane in suka samu matasa kamar wanda da sarar ke cewa kamar 'yan shekara goma sha biyar ashirin wannan tafiya suke da to wannan duka eh, nazarin da muka musu da da karfi suke kai mutane kuma a yanzu matasa da kansu ba su iya shiga ran da dole ne suke so su kai su askarawan boko haram akalla dubu ne kasar ta chadi ta ce ta yi nasarar hallakawa a yayin farmakin na kolar boma abinda ake ganin ya zo boko haram da ba zata saboda haka ba abu mamaki ba ne idan kungiyar ta bullo da wannan shiri mai kama da matakin huce takaici akan al'umma in ji mai sharhi a kan sha'anin tsaro alkasmu abdulrahman wannan ba abin mamaki ba ne biyu bayan raunin da ita kungiyar ta samu na rarrabar kanu da kuma farmakin da sojojin chadi da na nigeria daga baya-bayan nan da na kasashen niger da kamar suka kai na matsakamin ganin sun karya lagwanta ana ganin lagwanta ya karya amma kuma ah, ga alama wata sabuwar a ce To sai dai a ra'ayin mai bin diddigin al'amuran yau da kullum a kasashen yankin Sahel kakatu da gwani Mamadu halin da ake ciki a yau a yankin na tafkin Chadi wani abu ne da ke bukatar taka tsantsan. sai lokacin ana cewa sun rage basu da karhi suke hutowa suke ba ma mutane mamaki da mutum guda yana ya sa harsashi ko bom cikin shi zo cikin kasuwa amma yana ya kashe mutum 20 30 kenan wannan mutum mutane ba za ka ce ba ka'ida da su ba kowane lokaci suna yi abin da nasara ke cewa reorganization suna sake salo yaƙi makamancin wanda kasashen tafkin chadi ke kafsawa da 'yan ta'addan boko haram wani abu ne da masana suka sha nana ta cewa wajibi ne a ɗaya bangare a ɗauki matakan kyautata rayuwar jama'ar yankin yankin da ke cikin wannan tashin hankali a maimakon amfani da karfin soja kawai. Eh, wani lokaci da dole ake kashi, wani lokacin yunwa take kashi, wani lokacin rishin sana'a, wani lokaci kuma rishin fahimtar addini. Don shi yasa ne mu muna kira ga duk ƙungiyoyin farar hula kuma da masu kare haƙƙin ɗan adam da hukumomin mu haɗu kar mu bar Boko Haram su samu su yi rikiritan mutane ko su ɗauki mutane nan su sake dawowa su cin mana. Yunkurin jin matsayin gwamnatin Nijar akan sabon salon da Boko Haram ta sa gaba ya citira To amma a wani abin da ke kama da matakin zuba ido akan abubuwan da ke kai kawo wata mashiya na cewa a baya-bayan nan hukumomi sun kafa dokar hana shiga kewayen tafkin Chadi tare da rufe wasu daga cikin kasuwannin yankin Difa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Nijar.